ci gaba da karatunmu na littafin al'adab al-mufarat littafin al'imam al'umam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mugira bin barbizba al-jukufi al-bukhari rahimahullah muna ƙarƙashin babi wanda yake bayani game da kyautatawa mahaifi ko da ya zanto ba musulmi ba za mu tashi a kan hadisi na 25 a ƙarƙashin babi الإمام البخاري رحمه الله يتي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن أيينة قال حدثنا هشام بن أروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني السماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفأصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية آه، الإمام البخاري رحمه الله آه يتي حدثنا الحميدي آه وانا آه، الإمام الحميدي رحمه الله ليدك تكين آه، malaman imamul bukhari rahimahullah wanda ake masa laqab da al-humaydiyu sunansa shine abdullah bin zubair alkunyarsa kuma abubakar laƙabinsa al-humaydiyu wanda fika ne min yana daga cikin rijana na as-sitta in da imam muslim da imam ibn majah imam al-bukhari ya yi ruwa ta hanyarsa mubashiratan kai tsaye don haka ya zanto daga cikin malamansa amma al'imam abu daud al'imam tirmizi al'imam nasa'i su kuma sun yi ruwaya gare shi wasitata da tsari tsakani ma'ana malami ne na imam bukhari kuma malamin malaman baqiyatu sitta imam muslim da imam ibn majah sun yi ruwaya ta hanyarsa amma wajen sayi muslim ga shi imam muslim imam ibn majah kuma wajen ibn majah imam muslim ya yi ruwa ta hanyarsa a muƙaddimata sayi muslim don haka ba za ka ce muslim ya rawaito ta hanyarsa ba sai ka yi mai sa'ad ta ƙait ka ce fil muƙaddima an gane sannan ba za ka ce ibn maja ya yi ruwa ta hanyarsa ba sai ka sa mai at ta ƙait fit tafsir ya rasu hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala'alihi wasallam tana da shekara 220 bisa zance mafi inganci amma al'imam da sa'ad a kitabu tabaqat shi ya ce 219 ah, ma'ana ka iya ɗaukan zancen nasa ka ce yana nufin 200 da goma sha tara kuma an shiga shekara ta ashirin kaga sai zanto zancensa ya dace da ragowar zantukan malaman da suka ce ya rasu 220 wanda shine abin da ya fi zama daidai wanda malami ne na imam bukhari rahimahullah ah, sannan kuma yana daga cikin manya-manyan almajiran sufiyan bin uyaina ah, abu muhammadin al-kufi sun malmakki ah, don haka ma abu hatimin razi rahimahullah uh, muhammad bin idris alhanzali kamar yadda yake kitabul jahi wa ta'abil yake cewa al'imam al-humaidi shi ne mafi tabbatuwa ta fuskar ruwaya daga cikin almajiran ibn uyayna kuma su ne manya-manya jagorori cikin almajiran ibn uyayna uh, don haka uh, al'imam abu Abdullahi alhakimin nisaburi ya ce imamul bukari idan ya samu ruwayar imamul humaidi to bai gabatar da ruwayar wani akan ruwayar imamul humaidi kamar yadda yake cikin tahdhibul kamar na al-mizzi rahimahullah ma'ana a ce ga wani malami na imamul bukari yi ruwayar hadisi sannan kuma ga imamul humaidi shi ma ya yi ruwayar wannan hadisin to imam bukari bai gabatar da wannan malamin akan ruwayar imam al-humaydi sai dai fara gabatar da ruwayar imam al-humaydi sannan kuma ya kawo ruwayar shi wannan malami ah, kamar hadisin innamal a'malu binniyat ah, wa innamal likulli imrin ma nawa ah, imam al-bukhari rahimahullah ya rawuci wannan hadisin ta hanyar malamansa ɗaiɗai wato ainihin har guda bakwai amma za mu ga a farkon sayi bukari a kitabu bada'il wahayi za mu ga ruwayar imamul humaydi ya fara kawowa an gane ruwayarsa ya fara kawowa sannan ya tafi kitabul iman ya kawo ruwayar abdullahi bin masalama bin ka'anaf zuwa ga malik bin anas rahimahullah wasu kuma suka ce har yanzu yana daga cikin abin da isa imam bukari ya gabatar da ruwayarsa saboda shi ƙorashiyun ne ba ƙureshe ne ba ƙureshe ne manzo Allah kuma ya faɗa hadisi cewa qaddimu quraishan ku gabatar da wanda yake ba shi. to amma wannan maganar an faɗe ta amma magana ce mai rauni saboda wannan hadisin shi manzo Allah yana magana ne a babi na shugabanci a babi na shugabanci yake magana a shahid dai a wacce magana ta al-Imam abu abdullahi an nisaburi ita zamu koma zuwa gare ta imam bukari yana ji da shi kwarai da gaske to al-Humaydi yana dangantuwa ne zuwa ga humait wanda shi humait batan ne daga asad bin abdul uzza bin usai wato kaka ne na kabila daga cikin kananan kabilu na asad bin abdul uzza don haka sai ake danganta shi zuwa gare shi ubaidullah bin humayt wannan humayt akan ce masa kuma al-asadi saboda yana daga cikin mai kabilar ta wannan fuska ya hada dangantaka da khadija bint khuwailid ta fuskar asad bin abdul uzza sannan ta fuskar usai ya hada dangantaka kuma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan shine al-Imam al Abdullah bin Zubair Abu Bakar asadi sannan kuma akwai al-Imam Wanda shi ne Muhammad bin Abi Nasr Abu Abdullah mai littafin al-Jam'u bayna domin akan iya samun mai kamanceceniya ah, ba maki wani in ya ga bukari ya ce haddasan al-humaidiyu ya yi tunanin wancan ne eh, wanda yake eh, sahibul jami'i bai na sai haini wanda ko ba haka ba ne shi wannan mutakaddim ne ya gabata mun ji shekara nawa ya rasu 220 shi kuma wannan muhammad bin abi nasar abu abdullah shi kuma mutaakhir ya rasu hijira tana shekara 488 kaga akwai rata kusan shekara nawa kusan 300 tsakaninsu shi kuma yana dangantuwa ne zuwa ga humaidu bin yisil humaidu bin yisil bi kasarin ya'i wa wanda kakansa ne da naka yana dangantuwa zuwa gare shi an gane ah, saboda haka sunan wannan mutakaddin abdullah bin zubair alkunyarsa. abubakar shi kuma wancan mutakhir muhammad bin abi nasr ah, Alkunyarsa. abu abdullah a wani shekara rasu 488 wannan fa 220 saboda haka shi wannan yana dangantuwa zuwa ga kakansa shi mai aljam'u bai na sahihain shi kuma wani yana dangantuwa zuwa ga ainihin wanda yake jigo kakan ita kabila ne an gane da kyau yawwa kamar yadda yake cikin kitabul ansab na as-sam'ani da kuma al-lubab fi tahdhib al-ansab na ibn al athir al-jazari rahimahullah kala shi kuma yace haddathana ibn uyaynata shine sufyan bin uyaynata wanda thiqatun ne min thiqat sabatun min al ya rasu hijira tana da shekara 198 sufyan bin uyainata alkunyarsa abu muhammadin nilkufi thumma al-makki asalinsa mutumin kufa wato iraki kenan a yanzu domin alkufa kufa su ne iraki a yanzu sannan daga baya sai ya koma makka ya ci gaba da zama a garin makka don haka sai ake ce masa alkufi mal makki wato mutumin kuba sannan kuma dan makka ma'ana nazilu makka wanda yana daga cikin rijal na irishin aljama'a a sitta bukhari muslim abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah sun yi ruwa ta hanyarsa wasitatan ah, shi kuma al'imam bin hanbal ya yi ruwaya ta hanyarsa mubasharatan kai tsaye ah, ah, malami ne babba na ainihin hadisi wanda ya ba da gudunmawa kan hadisan Manzon Allah sassalam wanda suna ake kira da ainihin ne. za ka ji ana faɗa cewa a asufiyana ne a ce ƙala sufiyana ne ana nufin sufiyar bin sa'id bin masaruk a tsauri da kuma shi wannan sufiyan bin uyaina wanda shi sufiyan bin sa'id al-tsauri a'ala tabaka min hada yana gaba da wannan amma gaban ba wai can ba an gane ah, wanda kuma dukkaninsu malamai ne na ainihin hadisi shi yasa shi al'imam bin hanbal in ya tashi ruwa yakan yi ruwaya ta hanyar ibn uyana kai tsaye amma in ta hanyar sauri ne kuma to bi wasiɗa da tsani tsakani amma sau tari idan ka ji an ce ƙala sufiyan to ana nufin shiwa a sauri ɗin Eh, in ba shi bane to tari akan yi bayani a ce ibnu uyaynata amma idan ka je al-imam bin hanbal cikin musnad ya ce haddathana sufyan to wake nufi eh ibnu uyayna inda tsani tsakani ka kaji ya ce haddathana sufyan to wake nufi as-sauri ke as-sauri yake nufi don haka malamai ne manya shi ne ma al'imam abu abdullah muhammad bin idris ashafi rahimahullah wanda ya rasu ya tana shekara 150 yake cewa laula malik Wasu sufiyan la zahaba ilmul hijaz kamar da yake cikin manakibu shafi'i na abubakar nilbehaki kuma kamar da yake cikin siyaru a alamin nubala da tarihu islam cewa in banda imam malik da sufiyan bin Uyayna da ilimin Hijaz ya tafi gaba da da babu wani ilimi da ya ragowa a Hijaz idan aka ce al-Hijaz ana nufin at-Taif da kuma Makka da ainihin al-Madina da ilimin ya tafi gaba da saboda haka malami ne wanda yake babba Da ainihin hadisi kala shi kuma yace na Hisham bin Urwa wanda ya gabata a baya kala ce akhbarani abi wa yake nufi kenan urwatu bin zubayr kala shi kuma yace akhbaratni asma'u bintu abi bakr as-siddiq nan da yi ne an-naqam bintu abi bakr as-siddiq ah, wadda asima bintu abi bakr as-siddiq sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan mata ce ta az-zubayr bin al-awwam sannan mahaifiya ce gawa ga abdullah bin zubayr a taru gida tana shekara 73 wanda dukkanin a ashabul kutubu sita siroto a ainihin hadisanta saboda haka sahabiya ce mai ilimi a kwarai da gaske radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda qalat tace atatni ummi mahaifiyata ta zo mini mahaifiyata ta zo mini raghibatan wannan mansubun ne alal hal wato halin kasancewa tana mai kwaɗayin sadar da zumunci gare ni an gane ba wai tana mai kwaɗayin shiga musulunci ba tana mai kwaɗayin sadar da zumunci gare ni a matsayina na ya gare ta a matsayinta na mahaifiyata fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wato a cikin lokacin da annai muhammad ya yi yarjejeniya da kafin ƙurishawa a lokacin da aka sau mai al-mu'ahada bainan nabi wa bainan kuffar ƙurish cewa babu tun yaƙi to a wannan lokacin yarjejeniyar da annai muhammad ya yi da ƙurishawa to a lokacin da babu tun yaƙi sai ta samu dama sai ta zo fasa'altun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala'alihi alihi wa sallam sai na tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi alihi wa sallam afa asiluha shin zan iya sadar mata da zumunci na ba na zan iya tarbatar in fuskance ta in saurare ta qala sai manzo Allah ce na'am eh zaki iya wanda wannan shine me mahallu shahid na babin babu birrul walid al mushrik qala ibn uyaynata sai sufyan ibn uyayna rahimahullah yace fa anzalallahu azza wa jalla fiha sai Allah ya saukar da wannan aya cikin lamarinta cikin batunta ita wa kenan ita asima da mahaifiyarta cewa la yanhakumullahu 'anil ladina wato Allah baya hana ku kyautatawa da sadar da zumunci ga waɗanda lam yuqatilukum fid-din basu yaƙe ku wato ainihin cikin addini ba al'aya abin nufi zuwa ƙarshen aya cikon aya shi ne walam yukhrijukum eh min min diyariku ba su fidda ku daga cikin gidajenku sannan sai me an tabarruhun da ku ainihin mai kyautata musu wato kusidu ilaihim kuma ku sadar da adalci zuwa gare su sannan sai me inna allaha yuhibbul muqsitin sai Allah ya cike ayar da jumla ta'aliliya ai domin Allah yana son masu adalci ma'ana su ne masu kyautatawa ne an gane da wannan ne cikon aya so tare in kada an ce al'aya to an nufin mai zuwa wato ainihin karshen aya ɗin kenan a to wannan hadisi a isnaduhu Sahi ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda Imam al-Bukhari ya da shi har yanzu cikin littafin sana sahihul bukhari ya fidda shi a kitabul jizya wal muwada'a kuma haka ya fidda shi a kitabul hiba haka ya fidda shi a kitabul adab haka al-imam muslim shi ma fidda shi cikin littafin sa na sahih muslim a kitabul zakah haka al-imam abu dawud as-sijistani shi ma fidda shi cikin sunan abi dawud a kitabul zakat haka al-imam bin hanbal ya fi da shi cikin littafin sana musnad a wurare daban-daban haka shi ma al'imamul komaidi ya fi da shi a cikin musnad nasa an gane haka al'imam abu dauda ɗayalisi shi ma fi da shi a cikin musnad nasa haka al'imam abdurazak a san'ani shi ma fi da cikin musannaf nasa haka al'imam ainihin abul qasim at-tabarani ya fidda shi cikin al-mu'jam al-kabir nasa haka al-imam ibn hibban ya fidda cikin sahih ibn hibban nasa haka al-imam al-baihaqi shi ma fidda cikin asnan al-kubra da shu'ab al-iman haka al-imam al-bagawi ya fidda cikin sharh sunna da kuma tafsirin sa ma'alim at-tanzil a tafsirin ita wannan aya sannan a gabaninsu imamu shafi'i shi ma ya da shi cikin musnad shafi'i bi tartibi sindi da kuma kitabul um ta hanyar malaminsa wato ainihin ibn uyayna da kuma da yawa daga cikin malaman hadisi sun fidda shi kamar ibn jauzi ya fidda shi ta hanyar am bin hanbal a littafinsa kitabul birri wasila ta hanyoyi daban-daban don haka hadisi ne tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, wato asma bintu abi bakarin ah, ni siddiq radiyallahu anha ana mata lakabi da zatun nitaqain zatun nitaqain ah, idan kaji an ce zatun nitaqain to asma ake nufi waye zai gaba me yasa aka mata lakabi da haka na'am eh na'am eh ta tsaga mai dinta na'am eh, gaskiya ne wannan ya faɗi dalili wato lokacin da manzo Allah sallam za su hijira shi da abubakar radiyallahu an suna mafaka kaga ita take kai musu ne abinci to ta tsaga zanin ta gida biyu don haka sai ake mata lakabi da zatun liqaqai ita asima binta abubakarin siddiq radiyallahu anha to anan take cewa atatni ummi ragibatan mahaifiyata ta zo mini alhalin tana mai kwaɗayin sadar da zumuncin ta gare ni fi ahadin nabi to anan ra ragibatan daga arragabatu ne daga ainihin ragiba ya ragabu ragiba ya ragabu ragabatan an gane to shi a ragab idan ya ta'addi da fi ko ila to yana fa'idantar da mai kwaɗayi da san abin da fata an gane da kyau Allah ce abin nan a cikin suratu sharh ko kace suratul lishirah me yake cewa fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab kaga me ake nufi anan wato anishin kwadayi kenan ka kwadayi ta kai buri kai fata saboda yayi ta'dida mai wato alishin ila da inda Allah ke cewa inna ila Allah ragibun kaga nan mai ake nufi kwadayi da fata da so da murna da buri to amma idan yi ta'addi da an to ana ana nufin bari da ainihin kyamata kamar yadda mahaifin annabi ibrahim yake ce da shi mai qala aragibun anta an آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا سنة الله تي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولا قد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين سنة حديث من أنس بن مالك وأن ليكي بكاري المسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني وكاغا أنا آه، راغبة من qami'atan kenan saboda yayi ta'adi da me da fi an gane ba wanda kuma kaga fi anan tufidu zarfiyya wanda fi anan zarf saboda cikin lokacin ne da aka yi wannan yarjejeniya ne don haka tana mai kwaɗayi da buri da ƙaunar ta sadar min da zumunci amma tana na akan mai kafircinta shi yasa ya zo a ruwaya cikin sunani abi daud a kitabun zakat da kuma musnadin tsayalisi da mabancin lafazi lafazin al'imam abu daud cewa mai mushirikatun ra gimatun mushirikatun wato tana bisa dole kuma tana mushirka ma'ana ba wai aso ba ba wai tana son musuluncin ba a bisa dole ba za ta yi da ita ce sai ta zo shi ne ragimatun mushirikatu ragimatun bilmini mushirikatu amma a lafazin shi a abu dayalisi cikin musulman nasa ai ragibatun mushirikatun bilba'i ragibatun mushirikatun to sai fa'idan tar maka cewa mai ragi batun ma'ana tana mai kwaɗayin sadar da zumunci gare ni amma fa mushrikatun tana kan mai kafircinta kamar yadda wacce ruwa kuma ta abu ta bayyana ragi ragimatun mushrikatu an gane kyau to da haka ita asima sai ta ƙi gamsuwa a ruwaya ma cikin musulun da Yalisi ta hanyar abdullabil mubarak wanda shi abu da bayalisi ya ji daga abdullah bin mubarak eh, shi kuma daga musa'ab bin sabit shi kuma daga amir bin abdullah bin zubairi an abi wa kenan abdullah bin zubair zuwa ga ita asima cewa mahaifiyarta sunanta kutaila a ita wannan ruwa an bayyana sunan kutaila cewa mata ce ta abubakarin siddiq amma ya sake ta tun a lokacin jahiliya mahaifiya ce ga asima binti abubakarin don haka ta zo wa asima binti abubakarin da warwaro da kuma wasu ababe a matsayin kyauta asima sai ta ƙi karba ta ƙi karba ta ji karba to sai Allah ya saukar da wannan aya sai Allah ya saukar da wannan aya to sai dai ita wacce ruwaya tana da ainihin matsala cikin ta akwai shi Mus'ab bin sabit wanda ba'iful hadis ne yana daga cikin rijana abu daud da an nasa'i da ibn majah amma ba'iful ba'iful eh, da'iful hadis ne amma dai ko ba komin samu mai fa'ida ta sanin suna mahaifiyar ita ce mai kutaila sannan mun samu fa'ida game da abin da ta zo mata da shi na warwaro da kuma wasu ababe wanda suke da alaƙa da wannan saboda mata ba a raba su da haka an gane? to sai cewa fasa'altun nabiyya sai da tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi akan haka cewa afa asiluha shin zan sadar da zumuncin ta ma'ana zan karbe ta kala na'am sai manzo Allah ce eh Sufyan bin sai ce a cikin wannan labarin aka saukar da ita wannan aya to wannan bayani na sufiyan cewa wannan shine sababin saukar wannan aya a imam al-bukhari ya fitar da shi har yanzu cikin sahih al-bukhari haka da al-imam abu daud as-sijistani da kuma imam al bayhaqi cikin as-sunan al-kubra a daya daga ruwayoyinsa guda biyu amma ragowar ba su ainihin ambata ba an gane ah, don haka shi ah, sufiya bin uyena ah, da yake malami ne na hadisi ko malamin tafsiri ne ƙwararre a harkar tafsiri to abinda yake fahimta sai yake ganin ma'ana wannan ayar wato ainihin ta shafi wannan wannan abin da ya faru don haka ya inganta a ce ta sauka abin a sababin shi wannan abin da ya faru tsakanin asima wanda yana da kyau mu kula a nan magabata suna da salo a bangaren abin da ya sha bayanin sababi na saukar aya inda kan sahabbai kamar yadda ibn taymiyyah rahimahullah yi nuni zuwa ga haka cikin muqaddima fi usul tafsir wanda suna cikin majamul fatawa juz'i na 13 haka azzarkashi shi ma ya ambata cikin littafin sa al-burhan fi ulumul qur'an suna da salo na su ce aya kaza ta soka akan abu kaza ah, ba sa nufin cewa wannan ayar ita ce sababin saukar wannan abu a'a suna nufin fadin ayar ya game wannan abin ya shiga karkashin fadin aya sai ta system ta sauka a sababin sa to da haka wani shi yake bayuwa sai ga kan sababin saukar aya sai ga an karuwa yi daban-daban daga magabata a ce wani ya ce ta sauka akan kaza wani ya ce ta sauka akan kaza wani ya ce ta sauka akan kaza to sukan daukan cewa hukuncin ayar ya game wannan abin da ya faru da haka zai ce to ayar ta sauka a sababin sa to akwai wannan an gane da kyau Eh, wani lokacin kuma sukan faɗi hakan a babi na mai wannan dai shi ne sababin saukar ita aya a wannan hadisi na na asma binta abubakar siddiq radiyallahu anha wato mun fahimci shira'antuwar sadar da zumunci ga wanda yake makusancinka ko da ko ba musulmi ba ne ga wanda yake dan uwanka makusancinka ko da ba musulmi ba ne har zuwa kan iyaye ko da ba musulmai ba ne mun fahimci shari'antuwar haka cikin wannan hadisi sadar musu da wato ainihin zumunci Eh, wannan kuma baya hukunta cewa ne bin su cikin abin da ya kunshi sabawa Allah subhanahu wataala dan haka ma ya kira abin da mai da albir yace babu birril walidil mushrik to kaga bana zai abin da yake saba Allah kuma ce masa mai albir ba zai ba la yumkin abadan sadar musu da zumunci da kyautata musu da yin biyayya cikin abin da yake bai kushi sabawa Allah subhanahu ba a sannan a wannan hadisi kuma mun fahimci shar'antuwar wato ainihin tsayuwa da zumunci domin tsayuwa da zumunci ɗaya ne daga cikin ababen da suke jawo albarka ga rayuwa ta ɗan adam ko ba komai ma za ka samu lada kowannan kaɗai a ya isa riba ya isa ne riba gashi kuma kayi aiki da umarnin Allah kayi aiki da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali sallam wannan ya ishe kame wato ainihin alkhairi banda ladan da za ka samu sannan karkashin wani hadisi mun fahimci manzan Allah ya yi ne ya taɓa yin sulhu da kafaran makka tun ga ta ce bi ahadin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan mun sannan mun fahimta a wannan hadisi shar'antuwar kafin ka aiwatar da abu ka yi tambaya a kai, ba wai sai ka yi ba a kafin kai abu sai kai ne sai kai tambaya kamar yadda asima binta abubakarin ta yi tambaya kafin ta yi mai ta ainihin aiwatar da abin da mahaifiyarta ta nema na ainihin sadar da zumunci gare ta ka yi tambaya kafin yin abu ta yin da ka san hukuncin abin don haka Allah ce wala ta ma laisa laka bi il inna sam'a wal basara والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا mas'ula to amma kuma mafi yawa mu akan sabanin haka muke mutum sai ya riga ya jagula abu ya bata abu gaba daya sannan sai zo ce mara ina da ittan bayar Allah mara ina da ittan bayar wadda kafin kai abin zaka yi me zaka yi tambaya ya hukuncin abin yake ya ake yin abin sannan sai ka yi shi shi ne ma'anar faɗin Allah wa ma'arsalna min ƙablika ila fasa'alu zikiri in kuntu la ta'alam wa ƙablaka fasa'alu zikiri in kuntu la ta'alamu cikin to da yake wajibi ah, sannan mun fahimta a ah, a wannan hadisi wato ainihin tsayuwar asima binta abubakarin kan addinin Allah ta yin daga shi mahaifiyarta ta taso ta kanas ta kamata ziyara amma saboda addini ya raba ta ƙi fuskantar mahaifiyar har ya ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam sannan da manzon Allah ya bada dama sannan sai ta yi wannan sai kina mana girmanta da matsayinta shi ne fasa'altun nabiya sallallahu aslam a fa'asilu haƙala na'am sai manzo Allah ce na'am sannan mun fahimta a wannan hadisi ya halatta a babi na tambaya ka iya taƙaitawa wani lokaci ka ce eh, a ce abu ka za halatta ka ce eh, ya halatta sai da manzala ce eh na'am eh shikenan musamman in ya zama a lokacin kuntatacce ne amma dai mafi kyau ka fadada ka kawo dalili in ma zai ka kara tafari'a ka rassanta ita mas'ala to idan kai haka ka kyautata kwarai da gaske wannan shi fi kyau shi yasa imam bukari ya kulla babi a kitabul ilmi ce babu man ajaba sa'il bi tsara mimma sa'ala an babin da yake bayanin wanda ya amsa tambayar mai tambaya sama da abin da aka tambaye shi sama da abin da wanda ya tambaye shi ya tambaye shi to wannan daga cikin mai kyautatawa da kyauta a babi na fatawa kamar yadda ibn al-arabi faɗa a littafin sa ayratul ahwazi fi sharh tirmidhi game da hadisin abi huraira wanda yake sunan abi dawud da jami'at tirmidhi da sunan nasa'i da sunan ibn majah da al fati ta imam malik bi riwayati yahya bin yahya laysa da kuma bi riwayati muhammad bin hasan ash-shaybani aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi mutane ne suna tafiya a kan ruwa to suna daukan guzuri na ruwa wanda za su na sha saboda ruwan da suke tafiya akan sa ruwa ne wanda yake dauke da gishiri ba zai a sha ba to kuma sallah ta kan kama su to idan suka ce za su yi alwala da wannan ruwan nasu ruwan zai kare kuma ishirwa ta kama su wannan ruwan ko ba zai shagu ba sai suka tambayi manzo suna kan to shin ya ruwan wannan kogin za mu iya alwala da shi sai manzo Allah ce huwa tahuru ma'u huwa tahuru huwa tuhuru wannan ne fi eh huwa tuhuru bidan bidan nita shi yafi wato ai shi kogi ruwansa mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa yayi me ya ba su amsa ya gama amma sai ce mai kuma alhillu mai ta tatuhu abinda yake rayuwa cikin kogin da abin da rayuwarsa tafi yawa a cikin kogin ko da ana rayuwa a bayan ƙasa amma a kogin rayuwarsa tafi yawa to halal ne in ya mutu a ci kaga wannan mai ƙari kamar hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cikin sahihi muslim wata mata ta zo da ɗanta wajen aikin hajji sai ta ɗaga ita ce alihaza hajjun shin wannan yana da aikin haji ma'ana in yi aikin hajjinsa ya inganta sai mun Allah ce na'am eh ai ya bada amsa ko ba gaba na'am eh amma sai ce walaki ajaru ke yake da ladan kaga wannan ne? tukunci ne a babi na fatawa bacin an baka wato asalin kudin ka kuma sai a kara maka wata kyauta kuma to ibn al-arabi ya ce wannan yana daga cikin tukunci da kyauta min mahasinil fatawa to amma bai kore wani lokacin kuma ka yi ne, ka taƙaita ka ce na'am eh halal ne amma ba irin ta wani ba aka tambaye shi sai ce eto eh, to duk da yake ban sani ba haramun ka ji ba to kaga wannan da ba ma'ana bacin ya tabbatar cewa shi bai sani ba amma kuma ina ganin haramun ne to kaga akwai matsala to irin wannan kaga akwai bukata a nemi dalili a wurinsa an gane da kyau sana'a a wannan hadisi mun fahimcewa ba aibi ba ne don mutum yana musulmi mahaifinsa yana kafiri ba aibi ba ne don da gashi asima sahabiya ce ta manzan islam a lokacin ko mahaifiyarta bata musulunta ba domin yaya ce ga aisha suna uba daya ita aisha fiye ta ummu roman an gane alkunyarta kenan ta girma aisha radiyallahu anha danta abdullah a wajen aisha ya taso don haka ake mata alkunya da umu abdullah kamar yadda maza Allah ya mata alkunya da umu abdullah Allah ya kara mata yadda to shine fa anzalallahu azza wa jalla fiha la yanhaakumullah anan sai ake yi amfani da fi'ili mudari'i domin nuni akan cewa hukunci na nan tabbatacce ne ba lokacin shafewa hukunci ne tabbatacce domin idan aka ce ma nahakumullahu Allah bai hana ku ba ma'ana a yanzu kenan ta ayewa watan wata rana kuma yi mai ya hana amma da aka ce layan ha ha yanhakumullahu kaga yan ha na hayan kaga yanha shine fi'ili na ha kuma fi'ili madi na hayan masarinsa nuni akan cewa wannan hukunci ne wanda yake mai mustamirrun ilayen yawmil qiyama wato kore shi hukunci ne mai wanzuwa eh, wajabcin sar da zumunci ga ainihin ah, waɗanda akwai dangantaka tsakaninka da su ko da ba musulmai ba ne ɗan uwa ne ko kuma a iyaye ne shi ne ya hannun zai lam yi ƙatilikun fiddini waɗanda ba su yaƙe ku ba cikin addini ma'ana ba su yi fito na fito da ku ba cikin addinin na'am sai hadisi na 26 قال حدثنا موسى آه، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر آه، رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاك له فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها بحولل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها walakin tabi'aha aw takasuha haka za karanta shi fa arsala biha umar ila akhi lahu min ahli makkah qabla an yuslima imam al-bukhari rahimahullah bacin ya gabatar da wancan hadisi na asma sai kuma ya kawo wannan hadisi na abdullahi bin umar domin kara fito da abinda ya gina maka na hukunci karkashin babin da ya kulla wancan ya kawo ta hanyar malaminsa al'imam al'umairi wannan kuma ta hanyar malaminsa musa ƙala ya ce haddasa na musa shi ne musa bin ismail wanda ana masa alkunya da abu salamata attabu zaki ana masa lakabi kuma da almin ƙari wanda uh, tikatun ne mina thiqat uh, wanda al yana dangantuwa ne zuwa ga uh, zuwa ga minqar bin ubayd saboda haka wanda yake dangantuwa zuwa ga shi minqar bin ubayd sai a ce masa ne al yu kamar yadda yake cikin kitabul ansab na as-sam'ani da kuma al-lubab fi tahdhib al-ansab na ainihin ibn jazari wato ainihin ibn al-asir al-jazari rahimahullah wanda yana daga cikin rijal na ainihin as shi Musa bin Isma'il yana daga cikin rijal na as-sitta ya rusu za tana shekara 223 223 imam al-bukhari da al-imam abu dawud mubasharatan sun yi ruwa ta hanyar sa kai tsaye ma'ana malami na imam bukari sannan kuma al'imam abu ya yi tarayya da imam bukari wajen zanto wasa mai ɗalibi ga musa bin ismail kamar da bukari ke ɗalibi gare shi amma baki ya tusitta su kuma wasitatan muslim kenan da tirmizi da annasa'i da ibn maja su kuma da tsani tsakani ah, qala shi kuma ce haddasana abdul azizi bin muslimin nilkasmali shi ne abu zaidin nilmarwazi ana masa lakabi kuma da alkasmali wanda fikatun na min yana daga cikin rijal na asitta in banda ibn majah sai towa kenan imam al-bukhari imam muslim imam abu daud imam tirmizi imam nasa'i dukkaninsu kuma wasiɗatan sannan ya sai za tana shekara 167 167 rasuwar sakiya ƙara shi kuma ce an abdullah bin dinar abdullahi bin dinar shine abu abdurrahman wanda fikatun ne min thiqat yana daga cikin tabi'ai wanda ya rusu za tana shekara 127 127 shi ba abdul aziz bin muslim 160 da bakwai shi kuma 120 ratinsu shekara nawa kenan? arba'in wanda yana daga cikin rijana na askita a ah, sune bukari musulun abu da trimizi na sa'ibin majin wanda wasu gata kala ce sami itubna umara na ji abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma wanda Da damar shi alabin dina maula ne maula bin umar idan aka ce maula mai ake nufi bawa wanda ka yanta ɗaya daga cikin ma'anonin maula ma'ana nawa ibn asir ya ambata mun karanta ana daga cikin ma'anonin da maula yake zuwa cikin littafin sa an-nihaya fi garibul hadis na'am ma'ana shahida tayyib ya ambaci ma'ana goma sha shida daga cikin ma'ana da maula yake zuwa sannan ibn asir wannan wanne daga cikin kenan domin akwai majiduddin akwai wa izuddin akwai biya'uddin suno kenan su uku kowannensu kuma a ce masa ne ibnul asir aljazari to wannan ne daga cikinsu wa zai bambanta na babban su mai wani littafi kenan shi ne mai annihaya fi garibin hadilu asar da kuma jami'in usul sunansa mubarak an gane to sannan sai kuma shi izuddin wanne kenan eh ko na su mai wani littafi kenan ka faɗi ka da ka shuda karfa kan kasiri da ka ci jarabawa eh, amma wani da kai kuma sai ka faɗi zama da ka yi ƙoƙari mai wa'an an faɗa kaga zai bayu zuwa ga ya zauna kenan an gane to majduddin mubarak mun gane ba a shine mai littafin jami'ul usul wanda ya haɗe kutubin sita gaba ɗaya in banda ibn maja sai kawo almuwatta a madadin ibn maja ya zanto shine cikon na shida kuma shine mai littafin annihaya في غريب الحديث والأصل سنن سي عز الدين شيني من التافن الكامل في التاريخ لكم أسد الغابة في معرفة الصحابة سنن سي بياء الدين كرمو سكينا نصر shine mai al-masal sa'ir al wanda ya kunshi bayanin kalmomin laraba wanda suke amfani su a babi na misali wanda a ƙarshe kuma sai a samu sai su mai da su a matsayin hadisai na manzar sisla saboda rashin sani an gane da kyau amma kowannen sa kuma ana ce masa ne ibn al-asir saboda haka sai da mana akwai muhaddis mu'arris adib muhaddis sahibun nihaya mu'arrikh sahibul kamil adib sahibul matsali sa'ir an gane kuma dukkaninsu ‘yan uwan juna ne kowannansa kuma ana ce masa ne ibn al'asir aljazari da haka imuti ya fahimci wannan zai taimaka masa akan akan akan ina muke na yace sami'tu bin umar naji Abdullahi bin umar wanda shi ba ana masa alkunya da abu abdurrahman Abdullahi bin umar abu abdurrahman wanda ya rusa tana shekara 73 shekara ɗaya suka sulwa kenan da asima binta abi bakari shi ma risansa a asabar kutubin sita da suka rawaito da waninsu radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda ya kulu yana cewa ra'a umaru wato umar bin khattab radiyallahu anhu ya ga umar bin khattab Allah ya kara masa yadda shi kuma ya rusu ya tana shekara 23 uku irinsu wanda shine khalifa na na biyu sahabi ne mai girma sahabi ne mai daraja hadisai da dama sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akan falalarsa da amma ba maki kuma nan gaba ku wani ya shi kuma daman daga haka ake fara inda an fara taba muawiya bin abi sufyan to ana nan cikin dabara kuma sai a tsallako kuma kan kan shi umar bin khattab tun ana cewa ya yi kuskure har a zo kuma shi ma a ce ai munafikin ne domin za su yi haka tun da harka ce ta kasuwanci harka ta neman abinci eh, an saba mutum kuɗi yana kashewa na jin daɗi to kuma sun ƙare sai ya ce to ba za mu ƙara turo maka wani kuɗi ma don haka sai ka zagi umar kuma sai ka ce shi ma ba musulmi ba ne to kuma an riga an saba kwanciya gida da AC mota da AC an saba cin shinkafa kaza to to kaga karshe sai a fara mai zagin umar a fakaice to wannan kuma sai ya ta haifar da masifa da bala'i a ban ƙasa irin yadda muke gani a yanzu sahabi ne wanda yake mai girma mai ainihin daraja wanda ya ishe shi daraja kamar yadda ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzo Allah yake cewa babu wata hanya da Umar dan Khattab zai bi shedan ya bi wannan hanya. duk hanyar da Umar ya bi to shedan sai ya canja hanya ya shiga ta hanya daban ba hanyar da Umar ya shiga inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan ya ishe shi falala kamar yadda ya tabbata cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim manzo Allah yake cewa cikin wanda suke kafin ku akwai wanda ake sanya musu ilhama su faɗa abu sai kuma abin ya tabbata to in za a samu wani cikin al'umma ta ya zanta to umar dan khattab ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kaga wannan eh, falala ce mai girma sannan ya tabbata cikin sayi bukhari wata rana manzan Allah yana kan eh, dutsen uhud sai dutsen ya yi motsi sai manzan Allah ce ka tabbata dutse domin wanda yake kanka annabi ne da siddiki da shahidai guda biyu yana nufin umar an khattab ya tabbata cikin sahihi muslim wata rana kuma a kogan hira ne kogan hira sai ya motsi sai manzo Allah ce ka tabbata domin wanda yake kanka annabi ne da siddiqi da shahire guda biyu a lokacin ma akwai su ali su talha su sa'ad da sauransu kaga wannan manzo Allah ya tabbata cewa Umar shahidi ne kuma hakan ya tabbata ya faru don haka sahabi ne wanda yake mai girma mai daraja mai girma mai daraja sannan ya tabbata cikin uh, sahih al-bukhari manzo Allah kin cewa nazo ni da Abubakar da Umar na shiga ni da Abubakar da Umar na ainihin tafi ni da Abubakar da Umar kaga nuna lazimta su tare da Annabi Muhammad uh, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan yana daga cikin uh, falala ta shi Umar dan Khattab ta yanda Allah ya azurta shi da karama yayi magana akan mumbari a garin Madina amma a can kuran duniya aka ji kuma a kan ƙwallon duniya a kai game da yake cikin dalilin nubuwa ta abubakar ne bai haƙi da kuma usul gaba fi ma'arifati sahaba na ainihin a shi ibn asir a tarjama sai aka da kuma shehu usul a halittu suna wal jama'a na allala yi asalin bugunsa ba bugun algami ne wanda shi ya bambanta shehu usul a halittu suna ɗan da kuma kitabul karamata ya ware shi da mashi ba to da haka malamai sukan kidaye wannan daga cikin mai karama sukan kawo shi ma a littattafan aqida kamar yadda shi dalaka ya kawo domin nuni akan ta ka kudurce wannan yana daga cikin mai aqida yadda da karama ta waliyan Allah subhanahu wataala sannan ya tabbata har yanzu kamar yadda yake cikin littafin dalailin nubuwa na Abu Nu'aym da kuma dalailin nubuwa na abubakar nilbehaki da kuma tariku wadda da ibn asakir a tarjama ta shi umar da kuma littafin al-mujalasa wa jawahirul ilm na addini wari rahimahullah abdullahi bin mas'ud yakan ba da labari wani lokaci ga almajiransa yake ce ai akwai wani mutum kuwa wanda ya kokuwa da aljani har uku yana kare shi yayi kokuwa da aljani ya ɗaga shi ya buga shi da ƙasa aljani ya ce to adam mai shirya bane to shirya ya ce kaga mai shirya ce ya ce kara eh, ya kara buka shi da kasa har so uku sai aljani ya ce to fa na tabbata yanzu kafi karfi na amma zan baka wato ainihin wani lakani lakani fa na suna ba irin na in tsubu ba eh, wanda in dai ka lazumci wannan wannan abin to Allah zai kare ka daga shirin kowane aljani kowane shaidani. sai ce mai sai ce ayatul kursi sai almajira Allah bin masu tambaye shi wannan wani mutum ne ko sai ce waye in ba Umar dan Khattab ba ai babu wani mutum sai Umar dan Khattab to haka Allah ya shi jarimi ne ai eh, bawon Allah Allah ya kara masa yadda hadisi da yawa sun zo akan falalarsa hadisi da yawa ƙwarai ko sai dai wani lokaci an samu dama sai a fadada shi ne ra'a Umaru bin khattab ah, ana masa mai ah, alkunya da abu hafs abu hafsin ba abu hafsa ba ah, hafsatu yasta kenan kaga hafsatu akwai ta'u ta'anis alamatu ta'anis hafsatu da wannan kuma abu hafsin kaga muzakkar ne biduni ta za ka abu hafsin za ka ce ba abu hafsa ba idan aka ce alhabsu kuma filloha to ɗaya daga cikin sunayen zaki kamar yadda yake cikin lisanin arab na ibn manzur alhabsu eh, zaki kenan irin zakin nan babba an gane ba wannan kenan sannan akwai umar bin khattab kuma har yanzu kuma abu hafsi akwai mutum biyu wanda su suke cikin kutubus sita ɗaya yana cikin sunani abi da ɗaya yana cikin sunani ibn maja ɗaya malamin shi abu daud ne ɗayan kuma yana daga cikin malamin malamin ibn maja to akan ce masa umar bin al-khattab abu hamsin nilkushairi a sijistani wanda saduqun ne wannan malamin shi al-imam abu Dawud kenan don haka cikin sunan abi Dawud zaka iya samu wani lokaci kana karatu ga al-imam abu Dawud ya ce haddathana umar bin al-khattab abu hafs kace ah to wannan ko kuskuren bugu ne a ah, ce ba haka bane malamin sai an gane wani lokaci kuma zaka samu cikin isnanin ibn majah kaji an ce haddasana umaru bin al-khattabi abu habsin nirrasibi sai ka ce ah wannan ko kuskuren bugu ne to haka ne an gane kyau to waɗannan dai su biyun su ne suke cikin ah, sunani abidau da sunani ibn majah sannan akwai mai suna umar bin khattab kuma da yawa eh, akwai su da yawa amma dai waɗannan biyun da su ne ko da ka gani cikin suna abin da kana karatu lokaci kusan ibn maja to dai waɗannan ne babu wasu in ba su ba an gane ya ce ra'a umaru wato umaru bin khattab radiyallahu an ya ga hullatun wato kayan ado asin da asin mun gane ba sabuwar riga sabuwar wando kuma sabuwar babbar riga kuma sat ɗaya iri ɗaya siyara wanda an ratsa su da alharir an gane ba an ratsa su da alharir ma'ana akwai ratsi na alharir a jikinsu ta fuskar zanen da yake jiki an gane Ah, shi ya sa ma ah, alƙastallani rahimahullah kamar da yake cikin ishadu sari yake cewa an kirayi su waɗannan kaya da siyara saboda kaya ne wanda suke da zane a jiki wanda zanen kuma yana kama da tsarin warwaro yanayin zanen warwaro siyu an gane? da al'aswar tuba'u ana siyar da wannan kaya ana siyar da su ana sai da su a wata ruwaya a bakin masallaci an gane a bakin masallaci ake sai da wannan kaya a wata ruwaya mai sunan mai suna kayan utarit wannan duk takarijinsu zai zo faƙala sai umar ya ce ya rasu da ya manza Allah ibta hadihi ka si wannan kayan mana falbasta yawmul juma sai ka sanya su a ranar juma'a wa idza ja'aka al-wufudu kuma haka idan baƙi sun zo maka delegate haka baƙi suka taho daga wurare sun zo maka sai ka sanya ka fito ka tarbe su kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma yalbasu hadhihi ai wanda yake sanya wannan kayan malla khalaqala wanda bashi da rabo al khalaquna an-nasib الخلاء النصيب وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب والنباش دربه إنما يلبس هذا كتير يلبس ومن أنك كتير يلبس كابات معنى إذا أنك لبس يلبس يلبس لبسا to sanya kaya يلبس لبسا sanya kaya amma idan ka ce labasa sai ka ce mai yalbisu labsan cakuda abu gauraya abu al-ikhtilaf da haka shi sa'ala Allah ce wala talbisu haqqa bil batili wa tattumin haqqa wa antum ta'lamun bai ce wala talbisu ba ma'ana kada ku sanya gaskiya kenan wala talbisu ka kada ku cakuda kaga fi'ili ne mudari an gane da kyau sai ce fa'utiyan nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minha bi haulalin sai aka zuwa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da wasu kayayyaki na ado daga cikin irin su ɗannan kayayyakin ne da umar in ya gani ce siya aka kawo manzo Allah ne kyautarsu fa arsala ila umara bi hullatin sai manzo Allah ya tura wani kayan daga cikin wannan kayakin zuwa ga shi Umar dan Khattab wanda hul jam'i hulla wanda hulla mufarad na hulal fa qala sai Umar ya ce kaifa albasuha ta yaya zan sanya wannan kaya ya rasulullah wa kadi qulta fiha ma qulta alhalin ka daga ka faɗa abin da ya ka faɗa cikin eh, sanya wannan kaya yace amma rabu ne zai sanya kala ah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace ai inni lam a'tika ni ban baka su wannan kayan ba litalbasaha domin ka sanya su walakin sai dai na baka tabi'a ai li tabi'a domin ka siyar da su sai kai ce bane da kudin au ha, au ma'ana li ha kenan an gane ba ko kuma dan ka tufatar da wani su kayan ma'ana ka bai wani fa arsala biha umaru ila akhi lahu sai umar ya tura su wannan kayan zuwa ga wani dan uwa nasa min ahali makka daga cikin mazauna makka kabala an yuslima kafin shi wannan uwa nasa ya musulunta kai gwan sai kimi na kan ne ya musulunta ke an gane ah, wannan hadisi isnaduhu sahih an gane imam al-bukhari ma ya fidda shi cikin littafinsa na sahih al-bukhari a wurare kamar kitabul juma'a da kuma kitabul hiba haka imam muslim ma ya fidda shi cikin sahih muslim a kitabul libas wa zina haka al-imam abu daud rahimahullah ya fidda cikin sunan abi daud a kitabul juma'a haka al-imam an-nasa'i ya fidda cikin sunan an-nasa'i a kitabul juma'a da kitabuz zina sunan nasa'i guda biyun gaba daya asnanul kubra da kuma asnanul sughra an gane sana haka al-imam an bin hanbal ya fi da shi cikin littafin sa na musnad da dai dama daga cikin malamai na hadisi kamar abdurrazzaq bin hammam cikin musannaf kamar al cikin asnanul kubra wanda hadisi ne tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam abu na farko ƙarƙashin wannan hadisi mun fahimta a ƙarƙashin wannan hadisi shar'antuwar mai siye da siyarwa wato haraka ta mai kasuwanci musulunci bai da zaman banza ba ka zauna kara ba ka komi wannan ba musulunci ba Eh, in ma akwai wasu ababe da za su hana ka fita kasuwa ka buɗe shago ko ka kafa trader to samu wani yana maka kamar yadda ya tabbata imam bukari yake kamar yadda al-khatir bagadad ya kawo cikin tarihu bagadad yake cewa imam bukari bai zuwa kasuwa amma yana da wanda yake siyo masa ya je ya siyar ya bi riba dan kasuwa ne imam bukari amma shi ya tsaya ya killace kansa yana shagaltuwa da harkar hadisan manzon sallallahu a gefe guda kuma ana masa kasuwanci eh, in ma kana gani zuwa kasuwar zai baya zuwa ga matsaloli tattar da kai to sawun yana maka sai ana ware kudin cefa ne lokaci bayan lokaci to sai ka zauna lafiya shi yasa alhamdulillah dukkanin muna da abin yi muna da kasuwancin alhamdulillah to in ka samu wannan tsari sai ka zauna lafiya to amma mutum ya zauna zaman jiran saraka zaman Allah ya ba ku musamu zaman tsammani to wannan gaskiya ba musulunci ba kuskure ba musulunci ba wanda wani shi yake bayuwa bidi'a take shigowa cikin addini shi yake bayuwa al'amura suke lalacewa shi yake bayuwa ake samun barna domin duk al'ummar da ya zamana akwai yawan mabarata a cikinta to za ka samu wannan al'ummar ta fi kowace al'umma ci baya al'umma ba ta tsayuwa da sawunta sai ya zanto mutane sun tsaya da sawunsu wajen kowa ƙoƙarin neman na kansa tare da kuma mai ƙarfafa juna da taimakawa juna wanda yake kashe shi sai a ɗaga shi wanda yake mai ƙarfi ne ya ɗan samu rauni to sai a ɗora shi to haka ake amma mutum ya zama haka kawai ba abin da yake yi to gaskiya wannan matsala ce babba kore da gaske wanda wani shi yake bayuwa fasikai suke wasa da mutane su bai da mutane yadda suka so yadda suka ga dama musamman a lokacin siyasa a yanzu daga zara an dunkula dan wani abu an baka daman matarka ta matsa maka ba abinci eh, shinkafan na fada man dan marafa ne rage ya kare to kai ko baka shaki shafa ba ka shaki shafa sannan shagon da yake zuwa karɓo bashi kuma ka tura an ce aiwance ma baka biya ba ar shiga ba tumala kuma ka samu ma kayan karɓowa muke eh, in mun haɗa kuɗin mun kai musu na za su ba mu so kuma an biyo ka cikin dare an ce baka saba rike dubu ɗari ba an dunkulo miliyan biyu an baka to ba dole ka zama yaron yan siyasa ba tunda ba imani ba attaqwa ba al-ikhlas kaga wannan shine abin da Sheikhul Albani yake faɗa kamar yadda yake cikin tamamin minna yake cewa khalafat fatawa ta qawam kenan wato fatawarsa ta saba wata kawarsa to kaga dole a samu wasa a samu yaudara kuma da rashin alqana'a dole ka zanto mai alqana'a zaka iya rayuwa da kai kala hudu sun ishe ka a shekara daya in shekara ta zo ka canje wasu Yadin dubu biya ishe ka irin mai kwarin nan dan abba in ka zama dan abba ya ishe ka kala kala hudu sun ishe ka a shekara mai mai za ka damu kanka tsafta ake bukata kawai ka wanke ka goge sabu turaren ka na kwalba na 200 kana murza ka shafa a cikin shi da wanda ya shafa na 20,000 duk kaga duk sunansa turare wa sama dan kwalba ka shafa mai yawa ma in nakan ya bi gashi yarin jayi nasa sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya kar ka tsora kanka abinda ba za ka iya ba shi ne ibn jawun cikin sayyidul khatir ke cewa inda malami ba shi da wani abin yi bai zama ɗaya cikin abubuwan nan biyu yana cikin bala'i da tashin hankali in ma ya zanto Allah ya bashi alƙana'a wadatuwa da abin da yake da shi da haƙuri da juriya irin su al'imam bin bin ke kenan irin su bishir bin Hafi wanda manzo Allah yake faɗa a hadisi cikin sahihi Muslim qad aflaha man aslama wa ruzika kasafan wa qanna'ahu Allah bima ata ko kuma abu nabi ya zanto yana yana kasuwancin da yake yace irin su Abdullah bin Mubarak kenan irin su abin nan Sufyan bin Sa'id bin thawri to in ba ka bai ce akwai matsala dole dole rayuwa dole mata su tirsa saka su ka je ka nemi kawo ah to me yasa ka aurota kuma kai ma zaka bukata a karan kanka ko ba haka ba to in dai babu kuma koda da suna yin babu alƙana'a din to akwai matsala to nawa ne wanda sun samu jarin ai ya kamata sai sun bari amma kuma suna yi saboda mutum yana gani a duka ɗaya sai ta tahi da miliyan biyar a magana kawai ya zanta da wani shike an bai miliyan biyar sadaka a je a raba mutane shi kuma ya danne to na mai zai zai na bin riba dubu dubu uku ko dubu biyar a kantin kwari ko a kwari ko a kaza yana gani ai kawai ɓata lokaci ne cikin rana da hayaniya da waye ai yana kwance kawai bugawa na waye eh, wani aikin alkhairi ne muna so kai eh, muna muna muna so mana wani aikin alkhairi to Allah ya mara wani aikin ayyuka eh, kaza ne wasu gajeyu ne suka zo daga abin da marayu kuma an zo an same ni to shine muke son abin da ya kai miliyan biyar shi ke dan fara haka yake yake ne sai to a Allah ya mana ai kasa to mu duba da a a gina lahira tunda Allah muku dama shi kuma gina shi za a yi wasu masu yawa suke wallahi in baka yi ba za mu kama sunanka a kan bai mu tsire maka albarka mu ce kai azzalimi ne mu haɗa kira gima da jahilan gari hmm? haka suke in baka ba ba za mu kama sunanka kan mumbarin juma'a mu haɗa kira gima da jahilan gari mu ce kai azzalimi ne fasiki ne mutane su tsine maka albarka to haka sai kawo to haka harkar damfara ki shi yasa sai ga ba a iya gina addini ba a yi kom sai ga mutum ya tara miliyoyin kuɗi kai da baka da miliyan biyu shi kuma yana da miliyan kusan uku sai ya zo don yana neman littafi kuma littafin da bai wuce dubu biyar misali ba zai je kasuwa iya siya ba amma ya zo wajen ka yana neman aro ka ba shi a littafin iya karɓa kuma zai dawo da shi ba saboda dukiyar ga yayin da ta zo to ya kamata mutane su tsoron Allah wannan amana ce Allah ya damƙa al'umma a hannun ku ku malamai wajibi ne ku tsoron Allah eh, duniya wannan duk abin da ka tara shirme ne ko ta hanya mai kyau ka tara shirme ne balle ta hanyar damfara da cuta da ci da addini da ci da addini babban tashin hankali ke rabi'atul ra'ayi rabi'atu bin abin abi abdurrahman kamar da yake cikin tartibul madarik na al alqadi iyad da kuma shu'abul iman na abubakar al-bayhaqi rahimahullah a rabi'atul ra'ayi ya tambayi imam malik cewa man safila suwa ne ne kaskantattu a cikin mutane yana so ya auna fahimtar imam malik rahimahullah sai ce waɗanda suke ci da addini su ne kaskantattu sai ce to kuma suwaye kaskantattun kaskantattu sai ce waɗanda ake ci da addininsu ma'ana wani ya ci da addininsu to su kuma sun fi kowa mai zantowa kaskanci saboda iya bala'i ya kamata mun tsoron Allah an gane kyau to mun fahimci tashar antuwar kasuwanci inda ya ce tubar wato ainihin ana ana sai da wannan kaya sannan mun fahimta kuma a ainihin wannan hadisi wato ainihin sanya kaya mai kyau sanya kaya mai kyau inda umar an kafa ya ce da manzan Allah siye wannan kaya mana ya rasulullah ka sanya ranar juma'a da kuma idan baki sun zo maka Eh, sanya kaya mai kyau mutum ya zanto cikin tsafta ba wai kaya mai kyau ana nufin kaya can wanda ya kai kololuwa ba a'a kowa da yana kullum bi hasabi in ikon ka sa yadin dubu daya to shine mai kyau a wajenka wani in ikon sai sa yadin dubu ɗari to shine mai kyau a wurinsa an gane kyau kowa bisa mai bisa ikonsa sannan mun fahimta a wannan hadisin shari'antuwar yin ado ranar juma'a da abinda yake makamancin ranar juma'a kamar ranar mai idi da haka ya zo a ruwa cikin sayi muslim a yace ka siye wannan kayan domin ka yi ado da shi a ranar idi a ranar idi shi ya sa allah bin Abbas yake faɗa kamar yadda yake cikin Al-Mu'jam Al-Awsat na Abul Qasim At-Tabarani yake cewa manzo Allah yakan sanya wasu kaya na musamman jan kaya a ranar idi wato wannan kayan na musamman ne jajayen kayan ranar iri yake sanya su sallallahu alaihi wa ala alihi an gane da kyau jan kaya ba wai hana jan kaya batun jan kaya ake nufi ba a mu'asfa an gane ba kayan da aka rina shi da wani abin rini wanda aka kiransa da al'asfa wani ganye ne da ake rina kaya to idan ya zama na kayan a rina shi da wannan to wannan ne baya halatta ka sa irin wannan kayan Shi ne manzan Allah ya hana kamar da yake cikin sahih muslim amma sa jan kaya wannan ya tabbata ya tabbata cikin bukari da muslim manzan Allah ya sa an gane da kyau amma jan kaya wanda yake an rana shi da rini na al-mu'asfar to wannan shi ne aka hana dan haka ibnu qayyim cikin zadul ma'ad fi hadhihi kai ibada ya tafi akan cewa duk jan kaya baya halatta ka sa wannan kuskure rahimahullah abinda yake daidai jan kaya wanda aka rina shi da rinin al'asfa wanda yake ma'asfa wannan shi aka hana mutum ya saka an gane da kyau wannan shi aka hana mutum ya saka kamar yadda shukani ya yi magana kan haka cikin littafin sanil aufa da kuma asailul jarrar nasa kuma har ma ya yi rubutu a kai na da risala ma kan haka imam shukani rahimahullah ranar jima eh, da ranar idi da kuma lokacin da baki za su zo maka kaga ya kamata ka zanto cikin tsafta kar ka fito daga jeje haka an gaya da kyau ka zanto cikin tsafta amma ka fito kana ɗoyi kana wari to kaga wannan ba tsarin musulunci ba eh, ka fito cikin yanayi mai kyau a gyara wurin da za a saukar da baki a yi kaza ka gyara jikin ka fito ka tarbe su ah, a wannan hadisi ko mun fahimci yadda sahabbai suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda umar ya ce ka siya wannan ya rasu da in ba kauna mai zai sa ka kauna ce kauna ce sannan mun fahimta a wannan hadisi sanya kayan ado baya kore tsoron Allah mutum ko zuhudin mutum baya korewa sai dai in ya zama cikin haka akwai wuce iyaka tun daga shi umar ɗan kafa ya ce manzu Allah ya me ya siya ya sa kuma manzu Allah ya tabbata yakan sa kaya ɗin na alfarma wanda kaga shugaban masu tsoron Allah kuma waye shugaban masu zuhuru waye saboda haka abin abin na yake wuce iyaka shine matsala an gane da kyau sannan mun fahimta a wannan hadisi sanya kayan da baya halatta kayan da aka yi shi da alharir baya halatta an gane don haka manzo Allah ce inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu ko kuma kayan da ya zanto arna shi da alharir wanda rinin alharir din shine mafi yawa kaso mafi yawa to shi ma baya halatta sai dai in bai wuce gwargwaron ya bangaren yatsa hudu ba an gane da kyau kamar yadda hadisi ya nuna to wannan babu laifi kamar yadda hadisi ya nuna wannan babu ne cikin bukari da musulmi ga maza amma ban da mata amma shi a abdullahi bin zubair kamar yadda yake cikin sayi musu shi yana gani har mata ma yace kada kuna sanyawa matan ku tufafin alhari domin na ji umar dan kafa ya ce manzo Allah ya ce eh, dukkan wanda ya sanya alhari a nan duniya ba zai sanya shi a lahira abin ne ba zai shiga aljanna ba kenan tunda zai shiga zai mai zai sanya da haga nassin qur'ani ya nuna cewa su da za su sanya mai eh jannatu adanin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min zahabin sannan mai walibasuhum fiha harir ashe kaga nuni ne akan ta ba zai shiga aljanna ba eh, inda imani ko da an shigar da shi wuta to ka karshe kuma za a fito da shi zuwa ga sai dan tukunan ba zai shiga aljanna ba a karan farko kenan sai an kewaya da shi ta wuta a sakamakon ya sanya tufafin alhari amma ga mata ya halatta an gane ba ga mata ya halatta kamar da hadisi ya nuna ya halatta ga mata su saka waccan fatawa ta shi abdullahi bin zubair ra'ayinsa ne rahimahullah wa radiya an Eh, amma manzan Allah ce mata za su iya saka saboda haka babu laifi ta yi eh, wa hadisin ne bai je masa ba an gane sannan mun fahimta a wannan hadisi kuma shar'antuwar yin kyauta tsakankanin mutane ta yadda manzan Allah da ya kama sai mai sai ya tura zuwa ga Umar dan Khattab a wata ruwaya ma cikin sahihi Muslim wanda asalin ta tana Bukhari sai ba Ali bin Abi Talib ma an gane sai kuma ya ba ba usama bin zai shi ba sai ba usama bin zai ba sun ya ba umar dan khattab an gane kyau shar'antuwar kyauta tsakankanin mutane domin samun kyauta tsakankanin mutane abu ne wanda yake taimaka wajen gusar da kiyayya da hasara da ƙyashi yake haifar da wato ainihin soyayya ba abin da zai jawo mutum ya kunce ka nan take irin kyautatawa an gane da haka manzo Allah ya faɗa hadisin Aisha bi isnari Hassan cikin al-adab al-mufrad yake cewa kuna yin musaya kyauta tsakanin ku sai ku so junan kuma ya tabbata cikin sahihi Muslim ce na rantsa da wanda raina yake bisa hannunsa ba za ku shiga aljanna ba kun imani sannan ba za ku zanto masu cikakken imani ba kun so junan ku yace shin bazan ba zan nuna muku abinda idan kun aikata shi ba za ku so junanku ma'ana kuna yaɗa sallama tsakaninku da juna wannan hadisi na aisha kuma sai mai kyauta kuma tana ciki don haka manzo Allah kamar yadda yake cikin sahih bukhari inji aisha yakan karbi kyauta kuma yakan ba da tukuci a ta? idan an ka masa kyautar abu wanda ya kasa to kai ma ga tukuci sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to samun wannan yana taimaka kuri da gaske wajen yan uwantaka ta zanto tsakanin mutane kuma yin kyauta din domin Allah sai zanto ka samu lada wajen Allah kuma ka samu soyayyar mutum kuma kirkare na kirkare na kyauta duk yadda take ikon ka naira ɗari ce ka ba mutum ɗauki ka bashi wani ɗan mangwara ne ka abin nan na ɗari biya bakin didi gaskiya bashi eh kana ganin sa ba komai ba sai zanto wannan kuma zama shi ne sabon ka shiga aljanna ka sani ba to yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske sannan mun fahimta a wannan hadisin halaccin ne sai da tufafin alharid tun da gashi ana sayarwa a baki masallaci manzo Allah da ne ba dai inkari ba ya halatta a saida amma ko bai halatta maza su saka ba an gane kyau wannan yakan nuna akan yakan halatta a iya a iya saida abu kuma ya to kuma bai halatta mutun ya sashi ba kaman shi tufafin alharid kaga ya halatta ka amma bai halatta kuma ka saka shi ba sai dai a babi na larura idan larura ta bayu zuwa ga haka kamar rashin lafiya to za ka iya sakawa inda ya tabar cikin bukari da muslim azbay bin awam da abdurrahman bin auf manzo Allah ya ba su dama su saka tafafin alharin li hikkatin kanat bihi in gane ba so sun kamu da matsala ta abin da ya shafi kuraje da kwarkwata da sauransu to shi kuma zai ina yana magance wannan matsala sai manzo Allah ya ba su dama su saka saboda haka sai suke sakawa to dama kuma ad-darurat bihul mahzurat kuma dama ad-dararu yuzal kamar da kaida ce fiqhiyya ad-dararu yuzal an gane da kyau dukkan wani abu wanda ke mai cutar to kokari ake a gusar da shi a kawar da shi sannan mun fahimta a wannan hadisi wato shar'antuwar bayar da kyauta ga ɗan uwanka ko da ba musulmi ba ne wanda shi ne shahid cikin hadisin game da babin da imam bukari ya kulla ta yadda umar ya tura wannan kyautar zuwa ga shi wannan dan ila ahil lahu min ahli makka a ruwa a cikin sahih bukhari sahih muslim an ce zuwa ga wani ɗan’uwansa daga cikin mutanen makka ba a bayanin dan uwansa wanne ba zai iya daukar ɗan’uwa uwa na shayarwa amma ya zo a ruwa a cikin sunanin nasa'i as sugura a kitabun zina da sunan nasa'i al-kubra da al mustakharat na abi awana akan cewa dan uwansa ta ɓangaren mahaifiyarsa min ummihi ta bangaren mahaifiyarsa ma'ana suna mahaifiya ɗaya ke an gane da kyau kabala eh, an yuslima kafin ya musulunta wannan sai kuna kan ciyayi ya musulunta domin daman eh, kula da wannan kyautar ga yan uwa waɗanda suke ba musulmai bai kan iya jawa mai su musulunta in ke su musulunta kyautatawa shi yasa kyautatawa ga mutum yakan iya jawa mutum ya canja ra'ayi nawa nawa ne daga cikin sahabbai wanda kyakkyawar mu'amala ta manzan Allah ya taba suka musulunta ba wai karfin aya da karfin hadisi ba saboda haka kyautata mu'amala abu ne muhimmi wani shi sa bai samuwa sai kada da naira an gane kyau haka wani sunna ba ta samuwa sai kada da naira ba shi kuɗi kaga inda yana azge mu za ka ga ya bari inda yana take wani za ka ga yana azge nemo jari ka bashi ka ja shi jikin ka gani saboda saboda haka masu kuɗi ga hanyoyin shigar da mutane suna nan suna nan ɗaya suna nan tare da ku ku ita ba su kuɗi ku gani an gane da kyau ku ita ba su kuɗi ah yanzu a ta yanzu wannan masallacin inda a ce duk karatu duk karatu a ce in an gama sai an kulle kofar masallaci an ba kowane ɗalibi naira dubu biyu to ina gani ai kafin sallar azhar masallacin ya cika haka da goma haka ba na masallacin ya cika tun ya cika da masallacin ya cika in wani zai zama na layi ba zai zo kansa ba sai an kai asuba to zai jira in ba bukata ta kama shi tafi tsari ko tona ba sai ce wani kula mun ni ne a nan fa ka kula mun wallahi wajen jin kamar ka kula da Allah karka bari wani abin kaga tun tun ɗazu nake wurin da layi bai zo kaina ba ɗaɗa ka kula kar wani shi saboda naira kenan wal iyazu billah da manzo Allah ya faɗa hadisi cikin jami'i tirmidhi ce inna li kulle ummatin fitina. wa fitnatu ummati al mal lalle ga kowace al'umma akwai fitna fitnar al'umma ta shine kuɗi naira wa tuhibbuna al mala hubban jamman kuna son kuɗi so mai yawa wal iyazu billah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga in mutun ya mai da kuɗi kuma abin son sa gaba ɗaya shiga cikin matsala ƙarshen masifa ke to da haka ɗan uwanka bayar da kyauta gare shi ko da ba musulmi ba ne wannan hadisun ya nuna mana haka to ina kuma ga wanda yake musulmi ne ya ga min babi min babi aula mimbabi min babi tun da shi ka ba musulmi ne kaga shi babu laifin zai iya sakawa tun da shi ba doka a kansa an gane? to a takaice abin da hadisi yake cewa kenan ina ganin sai mu tsaya anan ragowar bayani kuma satin gaba sai mu dora wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum Allahumma Thank you. الله الرحمن الرحيم cire الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Uh, wannan yana tambaya kan cewa menene ingancin wannan uh, addu'ar wata uh, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin eh, ta ta tabbata ta zo cikin Jami'u Tirmizi na Abu Isa Tirmizi eh, asalin hadisin yana cikin Sahih Muslim eh, to Tirmizi ya rawaito shi sai ya zanto a ruwayarsa kuma ya samu wannan ƙarin na Allahumma ja'alni min at-tawwabin waja'alni minal mutahhirin yadda yake shi ya nuna cewa akwai ittiraf ma'ana ita wannan ruwa akwai ittiraf akwai kwangwaba kwambaya to samun ittirabi kuma cikin ruwaya sababi ne na raunin me ita ruwaya ne idan hadisi ya zanto da ittirabi to wannan dalili akan raunin shi hadisi din kamar yadda imam al-iraqi ke bar cikin alfiya cewa kal khatti lis sutrati jammul khulfi wal ittirabu mujibun lid da'f wato samun ibtirabi wanda yake zama sababi na raunin shi hadisi to amma shi ibtirabi yakan zama ibtirabi yayin da ya zanto dukkanin hanyoyin hadisin sun zanto mutasawiya fi quwwa ma'ana daidai wa daidai suke ta fuskar karfi babu wata hanya tafi wata hanya karfi abu na farko kenan sannan abu na biyu kuma adamu imkaniyatul jam' ba za a iya haɗa tsakankanin hanyoyin hadisin ba idan aka samu waɗannan abubuwa biyu to ana shi kenan hadisi ya zama muttaribi to sai zama da shi kuma wani hadisin ba haka yake ba an gaya da kyau da haka wannan ruwayar ba matsala a kanta ta ainihin tabbata abin da ya bayyana ga shi imamu tirmizi akwai ittirabi amma kuma cike da ilimi ya tabbatar wannan ittirabin wato ainihin ba mai cutarwa bane da haka ruwayar ta ainihin tabbata za a abin nan Allahumma ja'al min tawabin wa ja'al min al-mutatahhirin bashin kai waccan addu'a wacce cikin sahihi muslim an gane ashhadu an la ilaha illa hu wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka karanta wannan a ɗaya daga cikin addu'o'in kenan kuma ya zo ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri wani lokaci kamar yadda yake a kitabu amal yawmi wal layla na imamun nasai da kuma al-musdarak na abu Abdullahi al-hakim nisaburi wace addu'a ce subhanaka allahumma wa bihamdika to kaga har zuwa karshe in mutum yayi wannan to za a rubuta ladan a fara wata takarda a linke ta a sa a kashin alrashi ba za a bude ba sai ranar alkiyama to saboda haka abin da ya kamata mutum yunawwe yunawwi min haza wa hadha yayi wannan gobe yayi wannan yayi wannan yayi gobe yayi wannan wannan sai taimaka masa ba zai manta ba amma in yi dimanci daya to ko da ya san mutum sai iya mantawa yayin da ya ji wani yayi kuma sai ya kama wani abu ne ba ku. to amma in yana yi yau yayi wannan gobe yayi wannan sai dan to kowanne bangare na sunna din ya dace da shi wallahu ala. a wannan yana cewa kuma karin bayani akan inni kuntu asabatu a a'jabani batun sa'ad bin abi waqqas yace na na dauki wani takobi wanda ya kayatar da ni a sai manzo Allah yace ya dawo da shi karshe sai Allah ya saukar da wannan ayar yasalunaka anil amfa kamar yadda ya rubuta suna tambayar ka game da ganimomi abinda ake nufi da wannan ne bai kamata daga cikin mayaka wani ya ɗauki wani abu cikin kayan gani kafin araba kamun shugaba ba bashi eh, don haka da ya ɗauka shi sa abin abubuwa ƙas radiyallahu an sai man zalla sai ya dawo shi an gane da kyau eh, wannan shi ne sannan kuma sai allah ya saukar da wannan aya ne eh, wannan shi ne ko kuma mai yiwuwa allah yana nufin batun bayanin da muka yi a a satin da ya wuce cewa yana nuni kuma akan cewa tana da makami ka san mutane sun san irin wannan bayani yana ganin mewa kowane sa kara rubutuwa da kara fadadawa to sai ka nemi kasar din wannan yake so ji wallahu a'lam wannan yana tambaya cewa game da hadisin a karin bayani game da wannan hadisi na Abi Sa'al al-Khushani yake cewa mu muna wata ƙasa ta wasu mutane ma abota littafi shin za mu iya cin abinci daga cikin kwanukansu sai manzala ce a kada ku ci daga cikin kwanukansu sai ɗin ba ku sami wasansu ba to sai ku wanke su ku ci daga cikinsu a yana bukari da muslim a abinda hadisi yake nuni shine a yin amfani da kwano ko mazubin ruwa ko kwanan abinci na wanda yake ba musulmi ba ba yahude ko kirista mutukar tsabtatacce ne babu komai za ka iya amfani da shi an gane ko da wajen ibada ne tunda ya tabbata hadisi cikin sahihul bukhari manzo Allah ya manzo Allah ya yi amfani da sarkar wata mata wata ke ba musulmai ba mushrika an gane ba suka yi amfani da salkatta da ruwa yake ciki aka yi sha aka yi alwala da sauran abubuwan amfani da ake da ruwa manzo Allah kuma mushrika ce ba ba musulma ba an gane to ashe kaga wannan hadisin abin da yake nuni asalin su kwanukan su waɗannan suna cin naman alad da giya in ka koma ruwaya cikin sunan abi daud ita wannan ruwaya sai ta fito maka da ma'anar cewa suna cin naman alade da kuma giya to daga sai manzo Allah ce kada ku ci daga mai kwanukansu saboda suna cin naman alade a ciki sai dai in ba ku samu wani ba to sai ku wanke wannan kwanukan saboda gudun kada ku je ku zuba abinci kuma akwai ragowar naman alade a ciki ko wani abin da yake mai kama da haka to ashe kaga wannan sai kyau ne ba za ka yi hukunci ga ruwaya ta hadisi ba dole sai ka yi mai sai abin yanzu kagan kuma wa ruwaya cikin sunan abin da kaga shi kyan tabbatar maka da mai da wannan iskali wannan shi ne wallahu ala hmm. ah, wannan ya ce malam Tamba ita ce game da halaccin halaccin aikin banki a addinance eh, al'asal bankuna wanda ake ta'ammuli da ruwa da ruwa riba albulukun rubawiyya bankuna wanda riba ce tsantsa to wannan al'aslu fihi baya halatta mutum ya aiki a ciki baya halatta amma bankuna wanda ya zamana ba sa amfani da riba to wannan aka kasuwanci saboda haka za ka iya shiga ka yi aiki cikin wannan bankuna in ka kana ra'ayi in ka samu damar haka amma bankuna wanda ya zama na riba ce tsantsa riba ce tsantsa to a matsayinka na musulmi bai halatta ba ka je ka yi aiki a ciki bai halatta ba karka biya maganar masu tawuli larura da ahtomin larura ah, ciki mu buɗe namu mana mu buɗe namu mana wanda ita ce fatoyin malamai na sunna su a shekul albani su azu ibn bas su ibn usaimin su ke su ke sai in ya zama na a hali ɗaya an waye gari musulmai idan ba su yi aiki a bankin ba misali in ba yi aikin banki ba na riba ba ka yi kayan aikin banki ba a bankunan riba rayuwa ba za ta yi ba ba abin da zai yi kuma wannan ita kadai ce hanya daya da in an bi rayuwar za ta yi kuma ga yanayin da ake ciki to anan da ake cewa abdarurat to bihul mahzurat an gane anan sai ai batul larura kuma ita kanta larura abdarura to kaddaru bi kadariha wannan shine saboda riba tana da mutukar hatsari kwarai da gaske al-imam al-qurtubi ya kawo ta kissa cikin aljami'u li ahkam alquran abu abdullah al-qurtubi rahimahullah wani mutum ne ya ga wani ya sha giya da ya sha giya ya yi tatil sai ga yana kokarin ya tahi sama ya kama wata sai ke cewa kai lalle kuwa a duniya in akwai abin da yake mafi sharri daga abin da yake shiga bakin ɗan adam irin giya to mata ta su sau da aka ake taibin malami a matarsa ai tana nan kaza kaza ai giya kaza kaza aka baka samu imam malibi na anas aka tambaye shi sai ce a matar ta su domin dukiyar riba ta fi giya sharri domin riba ce kadai a cikin alkur'ani Allah ya shedanta zai yaki da wanda yake ci riba fa in lam tafa'alu fa'adhanu bi harbi min Allah wa rasuli in ba ku daina ci riba ba to ku shedanta yaki na musamman daga Allah da manzonsa zan yake ku inji Allah in ban da riba a cikin alkur'ani ba abin da Allah ya gaya wa haka sai batun adawa da Wali kuma kamar yadda ya cikin hadisi cikin sahih bukhari bi isnadin hasan man adali waliyan fakari azantu bil harb saboda haka riba tana da hatsari kore da gaske mutane a nema hanya mai kyau a nema abinci shi ya fi kyawu ka tsira da addininka amma kaka bai tawili masu tawili an mutum naski ya baka ne in naski ne kai tsaye daga manzara cewa ya halatta amma ah, ka ta riga ta kare amma a ce magana eh ka san larura yanayin zamani ka san ba nasi kenan ka san a inda nasi ai ka za shiga wannan tunanin ai kai za a ja maka shi kawai ko ba ga bane <laughs> yanzu in ka zo kai wa malam malam tambaya to malam ayar alwala nake so ce ah ga tun cikin suratul maida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati to amma kan ya fara ce eh to ai ka san yanayin zamani da ruwa yanzu musulmai idan muka ce zamu abin nan kaza kaza aka bar to kai daga nan kana da hankali ka san to wannan fa dabaru ne mai waka na ba shi sadaka dan karka abin nan kuma sadaka ta yanke Allah sauka a yace tambaya ta biyu wannan uh, wani lokaci ne wani lokaci ne ya dace game da farkon lokacin shigar walaha a shi ne lokacin da rana ta ɗan fara zafi kamar irin daga karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya eh, kamar yadda manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sayi muslim cewa sallar bayi masu yawan koma zuwa ga Allah shine lokacin da kofutan ƙananan raƙumai wanda aka yaye su suke ɗaukan zafi shine kamar daga goma da rabi kenan zuwa sha daya to na shefa dacewa a sallaci wa lahadi ke salatun duha wanda shefa dacewa hmm, wallahu a'lam masha Allah subhanaka allahumma bihamdika naskatu ilayk wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi rabbil alamin